take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma da ne dauke da labaru amma sai na karanta muku da muhimman kanin labaran. Ranar malamai makaranta ta kasa ta duniya domin ingiza da ilimi shine taken wannan rana ta duniya ta malam makaranta da ake bikinta yau biyar ga wata Oktoba za ku ji bukatu su malam makaranta domin tafiyar da aikin su da ya kamata. bayan lalacewar na'urar yin rediyo a asibitin a gadasa samar lafiya sai sun je har tirozenin mai nisan kilomita 60 domin yin rediyo ministan kiwon lafiya ya yi alkawarin sabuwar na'urar yin rediyo ba da jima ba rahotonmu na musamman shine samar da fadakarwa game da lafiyar iyali zuwa ga matasa shine rahotonmu na musamman To madalla yanzu ga labar naku daki-daki wannan rana biyar ga watan Oktoba shekara ta 2021 ita ce ranar duniya ta malamin makaranta a ranar da ake raya ta bisa taken matsayin malamin makaranta wajen ingiza ilimi a Nijar menene malaman makaranta suke bukata domin tafiyar da aikin su yadda ya kamata. Olivia Subabi ya tattara mana amsoshin wasu daga cikin waɗannan malamai. Malamin makaranta na bukatar kasancewa cikin yanayi mai kyau, ya samu horo da kayayyaki masu kyau, hatta da albashinsa yana ciki, da kuma ɗakunan ɗaukan karatu. Ya kamata su zama an shirya su da kyau, da kujerun yara, da kayayyakin karatunsu, da kuma rubuta yara. Akwai kuma bukata a ci gaba da ma malamin makaranta horo, hakan ya waje ba, domin kullum akwai sabbin abubuwa da ke shigowa cikin al'amarin bayar da ilimi. Kenan ya dace a ci gaba gaba da horar da malamin makaranta domin ya cika aikin sa yadda ya kamata. Ina kuma iya zana littattafai na ɗalibai a samar da su isassu. Duk dai a game da wannan rana ta duniya ta malamin makaranta mun duba tasirin sauye-sauye da aka kawo a tsarin ilimin Nijar kan 'yan makaranta da malaman makaranta a ra'ayin Muhammadu Alhaji Amadu na kungiyar Open Nijar aiwatar da waɗannan tsare-tsare na kasancewa da saura a cikin rahoton Muktar Hamadu. Tun a shekarar 2000 shi shirin PDDA e ta hanyar tsarin baiwa dukkan yara tarbiyya an kimanta shi shi ma saboda alkawali ne na tsawon shekaru 15. A shekarar 2015 an kimanta shirin aiwatar da muradun tarbiyyantar da dukkan yara a babban zaman taron Majalisar Ɗinkin Duniya. A game da abin da ya shafi kasar mu rahoton mu bai yi kyau sosai ba. Lallai an samu ci gaba sosai wajen shigar yara a makaranta. Amma tun wani lokaci ana fama da matsalar ingancin bayar da ilimi. Akwai kuma rashin daidaito tsakanin yara mata da yara maza da kuma a bangaren yara masu halin da kasa akwai kuma wasu matsaloli da aka gano waɗanda kuma suka sanya tafiyar mu ta tarbiyyantar da dukkan yara ba ta haifar da abin da ake jira ba A ranar jiya albarkacin kuma makaranta a Nijar majalisar shawara ta yankin zandar ta mika kayan rigakafin COVID-19 ga ma'aikatar ilimi ta jiha da aka kesta daraja su zuwa fiye da sefa miliyan 700. Amadu Hassan shugaban majalisar shawara ta yankin zandar a cikin rahoton Ali Keta. Mun samar da takunkumi dubu sittin da biyu da sabilin ruwa na wanke hannaye da kayayyaki wanda ake wanke hannaye sai kuma abin da ya shafi 'yan mata na makarantar koleji na kyalle da jami'a mun tanadi ba su waɗansu kayayyaki na asibiti kuma za mu sabunta bentunan zama saboda mun yi la'akari akwai bentunan zama na ɗalibai da yawa da suka karye wanda sun kai bentunan zama dubu da za mu gyara su su da kuma dakunan karatu 20 za mu gyara. Mun fara ayyukan gina dakunan daraktoci na makaranta kance da kuma gure. Za mu yi tsari a wannan shekara za mu kashe miliyon 700 da 'yan kai bisa abin da ya shafi fannin makarantar boko. Tun yau da 'yan watanni mara lafiya wato na'urar radiyon likita gadas ta lalace, ministan kiwon lafiya da aka gabatarwa matsalar ya alkawarin wata sabuwar na'ura ta rediyo ta zamani ba da cewa ba. Amma kafin wannan mara lafiya dole sai sun je tirozerin mai nisan kilomita 60 daga agadas domin yin rediyo a cewar Agali Anaba, daraktan likita Agadez a cikin rahoton Musa Mamman. Hakika rediyon ya samu matsala tun yau da 'yan watanni. A karan farko mun tuntuɓi ma'aikatar mu ma'aikatar kiwon lafiya sun turo mana da wani ƙwararre da ya zo ya yi ƙoƙarin gyara shi. Daga baya mun rika aiki kaɗan-kaɗan da rediyon. Ana aiki na buƙatar gaggawa har zuwa wani lokaci. 'Yan makonni da suka wuce rediyon kwata-kwata ya tsaya ya lalace ba 'yar amfani da shi. Kuma a daidai lokacin minista ya zo cikin yankin wajen sallar Ingal. Mun shaida masa da matsalar mu nan take ya mana alkawarin sabon rediyo na zamani kuma mai aiki da yawa ba kowane aikin gaggawa yake buƙatar rediyo ba kowace cuta ba take buƙatar yin rediyo idan akwai bukata hanya mu ita ce a tura ciro muna tura mutane can su yi rediyo Juma'a da ta gabata wajen karfe uku na yamma an gano ta wutar daji da ta ci wato yanki na abalaka yankin tawa. Wutar da ta laƙume filayen ciyayi na kadada da dama har yanzu ba a san mafarin wutar ba. A cewar magajin garin abalaka sai da al'umma ta kawo ɗauki domin kawo ƙarshen wutar a ranar Asabar. An taka Rusumani magajin garin abalaka a cikin rahoton Ali Tajisir. Ranar Juma'a ne bayan saukowa daga sallar Juma'a muka samu labarin barke wutar daji a gabashin Ablak. Jama'a dai sun yi kokari wajen kashe wutar. Karfe uku tuni muna wajen. Muna can har zuwa karfe goma sha biyu na dare. Bayan haka ne karfe uku na dare wani harshen wutar ya haddasa wata wutar daji a cikin daren. Sai dai da yake akwai jama'a a wajen sun yi kokarin kashe wutar. Haka ma ranar Litinin da safe da yake akwai iska wani harshen wuta ya ƙara haddasa gobarar. Mun yi gangamin jama'a a Balak. Raƙuma biyar shanu biyar da ƙananan dabbobi uku ne suka ƙone ƙurmus. Akwai gidaje da suka tashi da suke bisa inda wutar dajin ta Haka ba da jima ba za a shiga ƙarshen damina a wannan ƙasa tamu ta Nijar tuni masu noman rani suka fara shirye-shiryen kama aikin nasu. Alassan Siddo, Sakatare janar na ƙungiyar masu aikin ke da noman rani ta ƙasa na kira da a rungumi wannan sana'a ta noman rani a cikin rahoton Faisal Bubakar. Wannan lokaci ne na fara ayyuka inda akwai ruwa a gabar kogi ko a fadamu da rijiyoyi har da ruwa da suke shimfiɗa a ƙasa da muke da su a cikin wurare daban-daban a Nijar. Muna kira ga masu noman rani su shirya harkar noman rani lokaci ne na shiga aiki ga dangadan. Su gyara filayen noman, su yi shuka inda ke akwai fadamu da ba su yin watanni uku ko watanni hudu da ruwa ko gabar kogi muna ba su shawara su yi rijiyoyi waɗanda suke da hali kuma su yi famfunan cewa da furashi domin su yi ayyukansu da kyau muna kira ga jama'a su shirya saboda nan da ɗan lokaci za a shiga cikin yanayi mai kyau na shiga noman rani. Parce que bientôt on va rentrer dans la production du maraîchage. Matasa da tare da nauyin da ya rataya shine taken bikin Rayon da Afirka karo na biyu da zai gudana a wannan shekara daga ranar 29 zuwa 31 ga watan Oktoban shekara ta 2021 a nan birnin Yamai bisa jagorancin espas Espace da Afirka bikin da ke da manufar bunƙasa kwarewar matasa masu fasa'a a cikin harkokin al'adu. Madan Sani Fatima Moro a cikin rahoton Michel Deji. In matasan sun ka ɗoki al'adun da mahimmanci, za mu ba su waɗansu shawarwari domin su samu ci gaban kansu. Babu wata tantama za su yi nasara, har ma su samu damar buɗe ma'aikata mai kyau. Wannan shine gurinmu mu 'yan Real africa Muna da manyan ayyuka guda shidda. Aikinmu na farko shine mu sama ma waɗannan masu fasaha wajen zama sannan mu ba su horo saman yadda za su tafiyar da tsarin aikin su su gyara shi yadda duniya za ta so shi sannan aikin mu na biyu shine mu yi muhawara saman zamantakewar rayuwa da kuma ba su dama su yi magana su sannan za mu gayyato ƙwararren da zai zo kuwa ya taimaka musu a cikin wanga muhawara da ake ce ma alen foka zai ba su shawarwari sannan zai ba su ƙarfin gwiwa don su samu ci gaban kansu. Bisa tsarin tankaɗe da rere na gasar cin kofin duniya na ƙwallon ƙafa Qatar 2022 wato shekara ta 2022 'yan wasan mena na Niger za su kecare ni da 'yan wasan Fenek na ƙasar Algeria a ranar takwas ga watan Oktoba mai zuwa a ƙasar ta Algeria. Abdulrazak shugaban masoya mena na ƙasa ya bayyana cewa yana cike da fata alheri kan wannan wasa a cikin rahoton Salamatu Kadiri. Eh, Dangance da buga wasan kwallon kafa a karo na biyu, muna kokari saboda akwai kwamitin da aka kafa domin shiryawa da tsara wannan wasar a nan yamai. Sana'a bangaren wasa ta farko yana tsammanin sun je Algeria lafiya ina ganin kungiyar 'yan wasan sun cika muna fatan samun kyakkyawan sakamako a can Aljeri. muna da 'yan wasa masu jajircewa kamar 'yan wasa na shekara dubi da goma a lokacin wa'azu idan kuna tuni shekara dubi da goma ƙasar egypt ta buga wasa fiye da talatin ba tare da ta faɗi ba kuma sun ci kofin nahiyar afirka kar ku mance mun ci su kwallo a nan kuma sun fi 'yan wasan Aljeri na yanzu kuma kwallo ba wani lissafi ba muna tsammanin samun kyakkyawan sakamako haka take sai rahoton mu na musamman a Nijar doka kan lafiyar iyali ta soma asali ne a shekara ta 2006 kuma kudirin aiwatar da ita an saya masa hannu a shekara ta 2015 wannan kuma an masa gyaran fuska a shekara ta 2019 domin sanya dukkan bangaren al'umma cikin lafiyar iyali musamman ma lafiyar uwa da ɗanta da sabon tashi dalilin kafa wuraren samar da bayanai ga matasa da sabon tashi Adama Dawaki ta haɗa mana wannan rahoto. Don ganin matasa da sabbin tashi sun kai ga samun wasu labarai dangane da lahiyar iyali, hukumomin Nijar sun kirkiro da wasu cibiyoyi masu kula da wannan sha'ani. Haki ne ga waɗannan matasa a ra'ayin Dr. Isufa, shugaban sashen da ke kula da tsarin iyali a cibiyar ƙasa mai kula da lahiyar iyali. Ko ya kasance haihuwa ko kuma mu'amala tsakanin namiji da mace, cututtukan da ake ɗaukawa wajen jama'i matasa suna da 'yancin yanke shawarar abin da ya kamata su yi. Ayar doka mai lamba biyar ita ce ta ce suna da 'yancin samun labarai a bisa duka abubuwan da ya shafi wannan bututuwa. Cibiya uku ne akwai na gudar bukoki da kuma nan inda muke. An kirkiri wannan cibiyoyin domin samun ingantaccen labarai ko matasa su gane menene 'yancin su ina ya kamata su samu kula da lafiya a fannin tsarin iyali. a sai muna a cibiyar da ake kira santar ami da jean da ke anguwar bukoki cikin gundumar ta biyu ta birnin yamai ɗaruruwan matasa ne yake zuwa a wannan cibiya dubata a nan ne kuma muka haɗu da ummul khair idrisa yar shekaru ashirin da biyu ta ce tana halartar cibiyar tun shekaru biyu tare da amincewar ma'aifanta ina kula da kaina wajen ɗokan wa'ansu cututtuka da kuma cikin da ba a shirya mai ba haka kuma na san ta yadda zan tsare kaina da ɗaukan cutar sida kuma in wayar da kan 'yan uwana matasa don su zo wajen wanga santir a wayar musu da kai iyaye na sun san da shi tunda tun ranar da an ka gaya mini na sanar da su boka Tunda Ummul Kir take amfani da wannan cibiya, ta alakanci yadda take kula da al'adarta ta mata, a cewar ma'aifiyarta Zainabu Idrisa wadda ke ganin ‘yarta ta waye. Ni ce uwar Ummul ni na ba izini da je wajen wanga santar. Ta samu wayar da kai sama yadda ake kula da haila da kuma abubuwa da dama da sun shafi rayuwar ya mace. Na san da yau ko da bayan raina ne za ta iya da kannanta maza da mata ta fahimtar da su ta yadda za su bunƙasar da rayuwarsu ba tare sun sha wani wahala ba. A cewar shugaban sashen kula da tsarin iyali na ma'aikatar kula da lahiyar iyali, uku daga cikin cibiyoyi shida na Yamai suna aiki. amma suna fuskantar matsaloli na kuɗi da ke iya zama sanadiyar matasa da yawa su kasa samun labarai dangane da lahiyar iyali. To duka duka abin da ya sauka kenan daga nan sido Kalangu barin hada ku da Habibu Garba a cikin labaru na harshen zabarmanci. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.